This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Laraba takwas ga watan Janairun 2025. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga zahara da kanun labaran. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa dole ne a kammala yarjejeniyar sako mutane kusan 100 da Hamas ke garkuwa da su kafin a rantsar da shi ko kuma gabas ta tsakiya za ta shiga tsaka mai wuya. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afku a wani yankin yammacin China da kuma yankunan ƙasar Nepal inda akalla mutane 126 suka mutu. Shugabar kungiyar agaji ta Red Cross ta bayyana manufofin kungiyar a kan Siriya bayan wata ziyarar kwanaki uku da ta kai domin duba halin da ake ciki a kasar. To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, za a ji cewa masu sharhi akan al'amuran diflomasiyya sun buƙaci sabon shugaban kasar Ghana ya sa baki a cikin rikicin ECOWAS da ƙasashen nan uku. da suka balle daga kungiyar. Najeriya ita ne uwa uba na ECOWAS baki daya. Shi kuma sabon shugaban kasan Ghana ya kwari kan lamarin diplomasiya da tsara sarfi da karfe a yi amfani da diplomasiya kan da za a shawo kowane wani kasashe guda uku da sun an bukace su. Sannan za a ji cewa wani rikici da ya sanadiyar kisan mutane tara a jihar Ondo ya kai ga sanya dokar ta ɓaci ko me yayi zafi haka fada ne wanda ya kama na kotis din nan ne da wato matsafa to abin ya faru ne tun shekara kamar 16 da da suka kauce so ya taba kashe to amma yana ta guje-guje yana kawo ƙarshen abin. Ban wajen niyya ɗin nan an zauna an yi sulhu idan an yi sulhu cewar komai ya wuce ya wuce sai ya amfani da wannan damar bare samu guri ya zauna to wannan zaman da ya yi shine aka samu dama aka je a kashe shi bayan nan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin na zai gabatar kuma shirin na wannan makon zai mai da hankali ne akan batun naɗin sabon shugaban ƙasar Ghana. To amma duk wannan sai bayan mun je halin da duniyar ta wuni. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa dole ne a kammala yarjejeniyar ko mutane kusan 100 da Hamas ta garkuwa da su kafin a rantsar da shi ƙasa da mako biyu masu zuwa. Trump ya sake nanata barazanar cewa gabas ta tsakiya za ta shiga tsakami wuya idan ba a sako waɗanda aka yi garkuwa da su ba kafin bikin rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Trump ya ce, ba na so in yi katsalandar a tattauna yarjejeniyar, amma idan waɗanda aka yi garkuwa da su ba su dawo gida ba kafin na kama aiki, to gabas ta tsakiya za ta shiga tsakami wuya. ba za ta karkewa Hamas kalau ba maganar gaskiya shine ba za ta karkewa kowa da kowa kalau ba ba sai na ƙara maimaitawa ba ya kamata a ce tuntuni an sako waɗanda aka yi garkuwa da su baki ɗaya bai kamata a yi garkuwa da su ba tun farko bai kamata a kai harin ranar bakwai ga watan oktoba ba wakilin trump na musamman a gabas ta tsakiya steve witkoff wanda shi ma ya jawabi a takaice a wani taron manema labarai a malago gidan trump ya ce yana sa ran kai ziyara katar a ranar talata ko laraba amma bai bayyana wanda zai gana da su ba a ziyarar tasa a yankin wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afku a wani yanki mai tsayi na yammacin china da kuma wasu yankunan ƙasar nepal a jiya talata inda ta lalata ɗaruruwan gidaje tare da cika tituna da baraguzan duwatsu sannan kuma ta hallaka akalla mutane 26 a tibet wasu da dama sun makale yayin da gwamman kananan girgizar kasa ta afku a yankin mai masu aikin ceto sun haura tudun domin ceto waɗanda baraguzai suka danne yayin da wasu ke amfani da tsanuka a ƙauyen da suka lalace kamfanin dillancin labarai na jinwa ya bayyana cewa akalla mutane 188 ne suka jikkata a yankin tibet da ke da iyaka da china Shugabar kungiyar agaji ta Red Cross Mirjana Spoljaric ta bayyana manufofin kungiyar akan Siriya bayan wata ziyarar kwanaki uku da ta kai domin duba halin da ake ciki a kasar Spoljaric ta kai ziyara birnin Idlib wanda yakin basasar Siriya ya daidaita ta kuma zanta da iyalan da suka rasa matsugunan ta ce kalubalen da ake fuskanta a halin yanzu sun zama abin tunatarwa akan muhimmancin haƙoƙin da ke kunshe cikin dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa da kuma buƙatar a kare su muna buƙatar mu koyi darsa daga abubuwan da suka faru a baya a cikin gaggawa ba wai a maimaita su nan gaba ba don tabbatar da cewa al'ummar siriya sun samu makoma mai kyau a nan gaba har ila yau spoljarik ta gana da membobin kungiyar waɗanda ake tsare da 'yan uwansu da kuma waɗanda suka rasa 'yan uwansu a gidan yarin sidnaya da sauran jami'ai kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Zahra za ta karanto mana sauran labaran bayan an saurari rahotonmu na farko wanda zai kai mu kasar Ghana inda masu sharhi kan al'amuran diplomasiya a kasar da Nijar suka buƙaci sabon shugaban kasar Ghana da na Najeriya su yi amfani da damar halartar taron rantsar da sabon shugaban na Ghana da wakilan kasashen nan da suka fice daga ECOWAS musamman Ibrahim Traore na Burkina Faso don sasanta tsakanin bangarorin biyu. Kiran na zuwa ne bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya yi kira da a ƙarfafa dangantaka da fahimtar juna tsakanin ƙasashen a nahiyar afirka a wurin taron rantsar da sabon shugaban na ghana john dramani wakilin muryar amurka hamza adams na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto even when we disagree we must choose the path of peaceful dialogue and we do wannan na daga cikin bayanai masu muhimmanci da shugaban tarayyar najeriya bola ahmed tinubu kana maga kujerar kungiyar ecowas ya gabatar yayin taron rasar da zababben shugaban ghana john dramani mahama inda yake jaddada muhimmancin karfafa halaka tsakanin kasashen nahiyar afirka domin samun ci gaba ta fannoni da dama ciki har da tsaro da samar da sana'ar yi da dai sauransu yana mai cewa ko da ba mu amince da ra'ayin juna ba dole ne mu zabi hanyar tattaunawa ta salama ba za mu iya cutar da 'yan uwayenmu ba ko kuma mu kyale wani bako ya bata 'yan uwanmu in ji shi shugabannin kasashen afirka da dama ne suka halarci taron ciki har da shugaban sojojin burkina faso kaftin ibrahim tarware halartar tarware da wasu wakilai na kasashen da suka fice daga kungiyar ECOWAS irin su Mali da Niger ya nuna ci gaba da dangantaka da ke tsakanin kasashen da ke karkashin mulkin soja da kasar Ghana abinda wasu masharhanta ke gani ya kamata gwamnatin Ghana da Najeriya su hada karfi da karfe wajen ganin an samu maslaha kan rashin jituwa da ke tsakanin ECOWAS da waɗanda suke mulkin soja amma ko kafin hakan ya kamata kungiyar ECOWAS ta fahimci cewa yanzu siyasan duniya ya sake a don haka ya kamata ta dama da kowace kasa ji Irbad Ibrahim mai sharhi kan harkar diflomasiya. Najeriya ita ne uwa uba na ECOWAS baki daya. Shi kuma sabon shugaban kasan Ghana ya kware kan lamarin diflomasiya da tsara tarfi da karfe a yi amfani da diflomasiya kan da za a shawo hakulan kowane sassanoji kasashe guda uku ga don an bukace su. Ita kuma Russia ta hau kai wanga karkara. Ta shi kwanakin ga ka da eh, wasu kasashen na ce ma Faransa da sauran kasashe su kwashe sojojin su. Ta bayan kayan kudin ga ta aikata wa wannan saboda shi lamarin siyasa lamarin tattalin arziki lamarin diplomasiya na duniya baki dai na sakewa kuma ya kamata ita ecowas ta rage ta samu amfanin abin da ke gudana cewa ba faransa da amurka kawai za a dafi bangon su ba idan china da russia za su amma mu kuma ya kamata mu yi samu haɗin kai mu san abin da muke ciki shi kuwa abbas mummuni mai sharhi ne kan harkar diplomasiya a jamhuriyar Nijar. cewa yayi wannan kira abu ne mai kyau amma zai yi wuya ƙasashen da suka suka fice daga ECOWAS su dawo amma kokari ya kamata a yi wajen karfafa alakar kungiyar ta AES na kasashe da ke mulkin soja da kuma ECOWAS. Tabbas musamman kasar Ghana wadda John Muhammad zai wakilta eh, tabbas tana iya taka rawa a zo a gani wajen hada kan IAS da ECOWAS. Yanzu in shi shugaba John Mahama sama wanda kowa sun hulɗa musamman ta aƙida eh, da gare shi kuma hulɗa ce aƙida ce ta hada 'yan ƙasan Afirka muna tsammanin cewa zai iya taka rawa a zo a gani da yake ma dai barkewa tsakanin ECOWAS da IAS kamar dai abu ne wanda an yanka rago ya tashi. Ina tsammanin IAS ta kafu sai dai kuma a gyara hulɗa ta zama zamantakewa tsakanin kasashen eh, IOS da ECOWAS don morin kasashen. Ana tsammanin eh, haka din in yi nuna zai nuna ya wani abu zai samu tasiri wajen musamman waɗannan shugabannin kasashen na IOS. Duk da nasarorin da kungiyar ECOWAS ta cimma ana ganin ta fuskanci koma baya sosai musamman ta bangaren karfafa tsaro a wasu kasashen yankin da ma manufarta na amfani da kuɗi bai daya ta eco da dai sauransu. Fatar wasu al'umma shine kokarin shawukan waɗannan ƙasashen da suka fice daga ƙungiyar zai iya taimaka a samu natija mai kyau hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana an gaishe ka hamza da wannan rahoto kuna tare ne dai da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga kashin labaran duniya na biyu koriya ta arewa ta ce gwajin makamin da ta yi na baya-bayan nan ya hada da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango da ta kera domin kai hari a yankin tekun pacific a daidai lokacin da shugaba kim jong-un ya sha alwashin kara faɗaɗa aikin kera makaman nukiliyar da yake yi koriya ta arewa ta bayyana na'urorin makamai masu yawa a bara ciki har da makami mai linzami mai cin dogon zango wanda za ta iya kai hari da su a makwabciyarta koriya ta kudu da amurka sannan kuma akwai fargabar cewa karfin ta na iya karuwa yayin da take amfani da fasahohin rasha bayan da kasashen biyu suka zama abokan juna a yakin da rasha ke yi da ukraine kim ya sake nanata yunkurin kera nasa makaman nukiliyan ne don tunkarar barazanar da ƙasarsa take fuskanta amma bai ambaci amurka kai tsaye ba manazarta sun ce dalilin da ya sa ministan harkokin wajen china wan yi ya zaɓi kai ziyara jamhuriyar congo da nigeria da chad da namibia a afirka a wannan makon shine batun ma'adanai da man fetur da sake mayar da hankali kan gabar tekun atlantika da kuma tasirin da kasashen yammacin duniya suke yi a yankin sahel Kubos Bonstadin wani editan shirin China Global South Project ya shaida murya Amurka a cikin saƙon murya ta manhajar WhatsApp cewa babban abin da ke tattare da hakan shine nuna wa duniya cewa China aminiya ce ga kowa da kowa ba ta nuna wariya ba ta nuna bambanci kamar yadda manyan ƙasashen yammacin duniya suke yi. Kamfanin dillancin labaran China Jinwa ya bayar da rahoton cewa yayin ziyararsa ta farko a Namibia a ranar Litinin Wang ya ce al'adar shekaru 35 na kai ziyara wanda a wannan shekarar ya fara da Afirka ta nuna wa duniya cewa China ta kasance amintacciyar aminiyar Afirka kuma mafi goyon bayanta. zahar Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rahotonmu na biyu zai kai mu Najeriya. Mai cewa an kashe mutane tara a wani rikici tsakanin 'yan kungiyoyin asiri a garin Owo da ke jihar Ondo. halimin gwamnan jihar na musamman ya tabbatar da mutuwar mutum tara sannan ya ce tuni aka ɗau matakan tsaro a garin. Ga dai wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Gare ka. an kashe mutane tara a wani rikici a tsakanin 'yan kungiyar asiri a garin owo a jihar ondo wani mataimaki na musamman ga gwamnan jihar ondo loki aidatiwa wanda ya fara bayanin rikicin 'yan kungiyar asirin ya tabbatar da mutuwar mutane tara a rikicin sunana isa umar mai ba gwamnan shawara abin da shawar bangaren hausa jihar ondo to abin da yake faruwa fada ne wanda ya kama na kotis din nan ne wato matsafa to abin ya faru ne tun shekara kamar shashi da ta suka kauce so ya taba kashe to amma yana ta guje-guje yana kawo karshen abin don wajen new york na an zauna an yi sulhu idan an yi sulhu cewar komai ya wuce ya wuce sai ya amfani da wannan damar bare samu guri ya zauna to wannan zaman da yi shine na aka samu dama aka ji a kashe shi yaushe ne aka kashe shi shekaran ji a kashe shi wanda suka kashe shi din shi ko mutanensa su ma suka je shi wannan abun sai suka je gidan wancan sai suka tarar da baya nan sai suka kashe matarsa da ɗansa shi kuma yaushe shi kuma ji aka yi wannan da suka zo sai abin ya tashi ya zama fada suke bin mutane suna kashe junansu dai suna kashe kashe suna kashe suna kashe wannan wannan sai kashe wannan har abin ma shi wani tsohon youth leader namu na na APC to shi ne ake zargin shi dama yana cikin su ne ko baya cikin su to shi ma an kashe shi an kashe shi shi kuma yaushe aka kashe shi shi youth leader din a jiya sai ya so ya so kashe wani a chairman na NURTW na nan Junction sun kashe shi ma to kawo yanzu mutane nawa kuke da adadin waɗanda an ka kashe mutum tara kashe har wannan matan da yaran su tara kashe to a cikin kwanaki nawa a jiya mutum tara kashe to yaya batun dokar ta bacin da gwamnatin jihar Ondo ta kafa a tana nan tana nan kuma abun bai taba hausawa mu ba haka ma na ji ta bakin wani mazauni garin na owo sunana alhaji nuruddin abubakar sarki hausawa owo to alhamdulillah mun gode Allah abin ya zo da sauki dai yanzu da shi da ana zarganiya guda kama ba amma dai abin insha Allah ya nafa da sauki matsayin ka mazauni garin o kaga gawar wanda an ka kashe to gaskiya lokacin da wannan abubuwan da yake faruwa ba ga gawawari ba amma sai dai haka ta wazam ka na gani kana labarin irin ba ta kashin da aka yi a cikin garin duk abin da yake kasancewa ina ji gwamnatin jihar Ondo ta kafa dokar ta ɓaci dokar tana aiki ke dama an ke 7 to 6 na jiya dai kan kowa an mutum ba za ka taɓa ganin mutum ba da cikin karfe bakwai na dare. An buɗe makarantu da bankuna da kasuwanci. Makarantu da suna nan an buɗe bankuna ma dai an buɗe sai dai kuma ka san shi shanin yau sai dai a hankali ba wata an ka saba ba sai dai a hankali a hankali. Akwai zirga-zirgar jami'an tsaro kamar 'yan sanda da soja. Akwai suna ɗan yawa tawa a cikin garin. Da 'yan sufurin na gani da kuma 'yan amateku. Dan an turo mataimakin gwamna ma ya zo nan garin. Kwantar sama jama'a da hankali. su. Alhaji Isa Umar hadimin na gwamnan jihar Ondo ya ce tuni gwamnatin jihar ta zuba jami'an tsaro. an sa jami'an tsaro ai da mu ba police da damatekun da sojojin da sun fito. Sai dai duk kokarin da ni don janta bakin rundunar 'yan sandan jihar Ondo ya ci tura. Na kira lambar kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Ondo Wargida Fumilayo Odunlami bata ɗauki waya ba har na haɗa wannan rahoton. Rikicin 'yan ƙungiyar asiri dai ya sha sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da A jikatar wasu musamman a sashen kudancin Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. An gaida na mutan Tambuwal. Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so ana iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu ko kuma a bibiye mu ta kafafen sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram. Yanzu ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. kasar ghana ta ci gaba da rike kambinta na jagora a fagen tsarin demokuraɗiyya a nahiyar afirka a yayin da aka rantsar da sabon zababben shugaban kasar john ramani mahama jama'a assalamu alaikum kamar dai yadda kuka ji a labarai da rahotanninmu jiya talata ne aka rantsar da john Ramani mahama a zaman sabon shugaban kasar ghana inda ya karbi mulki a hannun nana kofa addo wanda ya kammala wa'adi biyu na mulkinsa tsawon shekaru takwas mahama ya yi takara ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta ndc inda ya fafata da ɗan takarar jam'iyyar npp mai mulki kuma mataimakin shugaban ƙasa mahmudu bawumia a zaben kasar da dukkan al'ummomin duniya suka yaba da yadda aka gudanar da shi cikin lumana da kamanta gaskiya. To sai dai fa ba wannan ne karon farko da aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasa ba, kusan shi ne karo na uku. Na farkon shi ne sa da aka rantsar da shi a shekara ta 2012 domin karasa wa'adin mulkin shugaba John Atta Mills da yake yi wa mataimaki a lokacin wanda ya rasu yana kan mulki. sai na biyu kuma shine sa'ad da ya yi takara ya lashe zaɓe a wa'adinsa na farko a shekara ta 2012 zukatan magoya bayan ɓangaren adawa da a yanzu suka sami karɓe mulki ciki suke da farin ciki tare kuma da yaƙinin cewa al'amura za su sauya daga yanayin da suka kwashe tsawon shekaru takwas suna korafi a kai. Muhammad Mutaka dan majalisa na Asawasu na na NDC. mun san wanga nasara yana gwada mutan gana sun amince da mu kuma sun dafka amana sun ba mu mun yi la'akali mun duba mun rike amana da gaskiya muka kokari gurgudun iyawanmu ba Allah Allah za su kara amma muka budurce kamar wayannan yan waye mu ya adawa mu suka yi da alama dukan da mu za mu sha ma nasu wayannan nasu ya yi gwamma gwamnatin na nado abin da suka yi tattalin arziki ya yi rauni bata ta wace guji cin rashawa cin hanci ga girman kai ba girmama mutane in abu ya zo mutane na kuwa ba saulara wa'in na baba kin san lokacin john muhammad ya yi mulki farko ba haka ali mutane zo kuwa ta ana dan ja ana saulara ko me ake fari ba ruwan ta tana gaba ita abin take so ta yi take so ta yi in jama'an da muke shugabancin sun suna kuwasawa game ga wani abu ya kamata mu saurare da kyakkyawan basira ko da za mu musu sa bayani ne mu yi bayani in kuma za mu gyara ne mu duba mu gyara yadda za a yi ko da ba samu yadda suke so ba ya zama ta muna gwada musu mun girmama su kuma abin da suke gwada damuwa su mu ma mu ne. To sai dai magoya bayan jam'iyyar NPP da suka sha kai a zaben duk da yake sun yi wa sabon shugaban addu'a da fatan alkhairi amma suna ganin cewa dukkan warja ce. sunana alhaji sadat tayo mulki ya kare annumu ya koma ga bangaren his excellency john dramani mahama ina ji na farko dai mun mai fatan alheri allah ya jagorace shi ya sa ya yi yayi amma to mu a fahimtar mu a ganin mu ba gidan jiya za a koma ba gidan sakaran jiya za a koma saboda ya taba zuwa ya yi muka gani mun ga aikin an shi bai yi shi da kyau ba ghanaians suka sallame shi ya ji muka zo muka da mulki ko kuma afati ya ci mu sa an dawo an ba shi mulki john mama kowa ya san shi sabida an ka duba tun da aka ba shi ya zama presidential elect maganganun shi ba da ji akwai wani wurin da ya ce wai ghanaians ya kamata a yi addu'a a yi azumi saboda there's a very crucial time ahead or difficult times ahead so yadda yake maganganu shi nan kana gama no any alternatives ba mu sun excuses wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masana da manazarta suke bayyana irin ɗimbin matsalolin da suka dabaibaye tattalin arzikin ƙasar ta ghana a cikin jawabinsa bayan shan rantsuwa mahama ya yi alkawarin farfado da tattalin arziki su kuwa 'yan kasar sun bayyana fatar su ga sabuwar gwamnatin mai kamawa. sunana sheikh muhammad kamil muhammad deputy national imam alisunar jama'a ghana wala fatar mu ne abin da ya da ya yi fiya da haka nan yau domin ai ganin abin da ya jiya ne aka masa ana so a kawo shi yau to muna roƙon allah abin da ya jiyan yau ya yi fiya da wannan game batun irin ilimin mu na yaran mu ya kamata sa'an nan muna roƙon shi kuma cikin sarautar nan kuma ya suruka mu cikin sarautar nan kada bar mu saniyan ware suna na jiya safiya eh, alias no problem eh, daga madina zango kuma organizer ya tanye mata first shi ta yi hankuri ta tanye mata mata na gajiya mu kuma ke rika gari ba mace ba gari ok ci gaban mata dai ya bude mu samu banks bank yayi yawa kuma tax tax tax na duka a rage a rage tax a cire wadansu kamar yi level da abubuwan duka a cire shi shi muke so dole kuma ya sauko muna kasa mun roke shi tsakani da Allah ya muna kokari dole mu ya zo kasa don da dole muke aiki shi yasa zaben ni rabuwar dubai ya kai 4 years bayan sai dubai nigeria nake zuwa domin kai canjin dola ka sa kaya kwantena ka be ka dola ka zo kuma ka ruti dola shi yasa ba ka samun komi mun roke shi tsakani da Allah in dai ya samu wuri ya wala ya yi hankuri sai kuma dola dola ya zo kasa ko ya zo ta tansidi mun gode kamar yadda na ce abin abinda su kiwo mutanen ghana ke bukata a wurin shi shine wurin gyara tattalin arziki garin samar da matasa aiki yi da kuma batun kiwon lafiya da sauransu to kuma ni a matsayi na musulmi abinda kama ni kuma shine aikin hajji muna fata promises da ya yi duk lokacin campaign ya yi ya cika game da aikin hajji ya faɗi cewa idan ya samu mulki musulman ghana kowane mahajjata ya cire nauyin $1000 a kan kudin ma'ajatan da da kasa ajiye cewa eh, kamar ga haji fe ya reduce ya kushe masu fashin baki kan lamuran siyasa sun ce tsarin yadda aka gudanar da zaɓen na ghana da yadda 'yan kasar suka bayyana ra'ayi da zaɓinsu kazalika da yadda ɗan takarar jam'iyyar adawa ya yi galaba akan ɗan takarar jam'iyya mai mulki sun karawa wa ƙasar ta gane daraja a idon duniya musamman a fagen tsarin demokuraɗiyya da suke cewa ta zama a bar koyi ga sauran kasashe musamman na nahiyar Afirka. Eh tun da muka so mu zaɓe cikin ƙasar nan ba taɓa yin irin wannan zaɓe ba. Domin za ka ga cewa in ka ɗauki faɗin gane duka ana ganin kamar nan ga jihar gana jam'iyya kaza ne nan ga jihar ga kuma jam'iyya kaza ne amma wannan zaka ga kamar irin nasarar ga da fatin ga suka yi ya haɗa ƙasan ghana duka baki ɗaya jam'iyya ɗaya ta, ta lashe zaɓen da kuma ka duba kujerun da suka samu a majalisa sun samu wurin kashi biyu bisa uku ta gane da ake ce tutet zaɓe na tara kenan ko takwas kunin da aka yi daga shekara ana gyare-gyare ana gyare-gyare ka fahimci magana kin fahimci magana ko tun lokacin da ake zuwa kada kuriya da takarda haka aka zo aka yi kati aka zo aka yi biometric aka zo aka yi kaza kaza sana abin alfahari daya shine akwai kasashe da yawa suka suka koyi abin da muka yi nan musamman najeriya mun zamna da su shekara eh, biyu suka zo suka dubi tsarin da muke yadda muke tafiyar da zaɓuɓɓukanmu yadda ake tafiya suka koya daga nan domin ina cikin waɗanda aka yi musu bita ina cikin wanda muka yi musu magana bayan haka shi kuma lokacin da aka ɗauki wani kwamishinan zaɓe na najeriya profesa tahiru jeka ya zo nan ghana ya zo ma ya zo zamna da muka zamna muka yi magana ya ce ya koyi abubuwa amma da ya je abin da ya koyan sai ya kara kuma muka je muka koya daga wuri shi in za ki lura da lokacin da aka soma jamhuriya ta najeriya jamhuriyar da ake ciki an yi zaɓe shekara alif ɗari tara da tasa'in da tara an so hudu jam'iyya ɗaya kurin ke lashe zaɓen shine pdp to shekara dubu biyu da goma sha biyu da suka zo nan muka zamna da su muka ce kaza kaza kaza kaza kamin shekara dubu biyu da goma sha biyar buhari ya yi nasara masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. godiya ga wakiliyar sashen hausa hawawa abdulkarim sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc a gaida na sanyin na kafin mu naɗe tabar shirin namu ga zahra ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice. zababben shugaban amurka donald trump ya jaddada cewa dole ne a kammala yarjejeniyar sako mutane kusan 100 da hamas ta garkuwa da su kafin a rantsar da shi ƙasa da mako biyu masu zuwa Trump ya sake nanata barazanar cewa gabas ta tsakiya za ta shiga tsaka mai wuya idan ba a sako waɗanda aka yi garkuwa da su ba kafin bikin rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afku a wani yanki mai tsayi na yammacin China da kuma wasu yankunan ƙasar Nepal a jiya talata, inda ta lalata ɗaruruwan gidaje tare da cika tituna da baraguzan duwatsu, sannan kuma ta hallaka akalla mutane 26 a Tibet. Kamfanin dillancin labarai na Jinwa ya bayyana cewa akalla mutane 188 ne suka jikkata a yankin Tibet da ke da iyaka da China. Shugabar kungiyar agaji ta Red Cross Mirjana Spoljaric ta bayyana manufofin kungiyar akan Siriya bayan wata ziyarar kwanaki uku da ta kai domin duba halin da ake ciki a ƙasar. ta ce kalubalen da ake fuskanta a halin yanzu sun zama abin tunatarwa akan muhimmancin haƙoƙin da ke kunshe cikin dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa da kuma buƙatar a kare su koriya ta arewa ta ce gwajin makamin da ta yi na baya-bayan nan ya hada da wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango da ta kera domin kai hari a yankin tekun pacific a daidai lokacin da shugaba kim jong-un ya sha alwashin kara fadada aikin kera makaman nukiliyar da yake yi da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 3 kenan agogon ghana idan mai duka ya amince aji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana yanzu kam a madadin zahara aminu fagit da ta karanto mana labarai sai dadi balawi da ya shirya kuma ya bada umarni da ma mu na wannan lokaci aisha mu'azu ce take muku fatar kowane lafiya ma'asara